Haihuwar ɗa da wata tawaya wadda a turanci aka fi sani da spinal bifada kamar yadda masana ke faɗi na afkuwa ne sakamakon taɓuwar wata lakka a yayin da mace ta samu shigar juna biyu a farkon kwanakin 25 zuwa 28. Wannan cuta ta spinal bifada mafi akasari idan mai ciki ta gamu da ita shi ke sanadiyar haifar ɗa da kumburi a ƙeya ko a gadon baya da kuma sauran sassan jiki sannan wannan cuta na shafar kwakwalwar ɗan tayin da ke ciki kamar dai yadda masana kula da lafiya suka bayyana rashin shan kwayoyin magunguna masu ɗauke da sinadaran folic acid da na ƙarin jini wadda ke ƙara wa mai juna biyu kuzari da kuma kare ɗan tayin da ke cikin cikin su da kamuwa da wannan cuta dr nasir ismail jinjiri kwararren likitan kwakwalwa na asibitin koyarwa da ke Sokoto ya bayyana mana yadda ake kamuwa da wannan cuta da yadda za a magance ta. Shi wannan spina bifida kamar yadda muka ce yana faruwa ne idan wajen halittar laka da kwakwalwa na dan adam aka samu matsala a cikin kwanaki 25 zuwa 28 na ɗaukar ciki abin da yake jawo wannan kumburi na na spina bifida wace yaro an haife shi da kurji gaskiya likitoci ba mu tabbatar da me yake jawowa ba amma abin da aka sani akan cewa mace wacce take ta taba haifar yaro da wannan abu takan iya haifar wani yaron da irin shi ko kuma waɗanda suke shan wasu magunguna to illolin wannan cuta yana da yawa kin ga dai akan haifi yaro ga ƙurji? wasu su ki ga kafan nan ba ta iya motsi wasu ma kafar ta tankware ba ta iya ta takuwa ba sannan gashi ba sa rike kashi ba sa rike fitsari duk da cewa wasu kuma za ki ga har kansu yazo ya tashi ya girma duk da cewa za su iya girma a wannan hali din to shi yaro in har aka haife shi da wannan kumburi jijiyoyinsa aka ce sun samu matsala to su waɗannan jijiyoyi fa abin tun daga ciki ne ya samu matsala babu wani maganin da za a ci za a yi abin da da yake akwai shine a hana kwayar cuta ta shiga ta cikin wannan kurji zuwa kwakwalwa wanda za ta iya jawo halakar shi wannan yaro a kamar yadda muka ce ba a tabbatar me yake jawo shi ba to kuma haka shi wannan ciwo ba za a ce wai irin yana ana gada shi haka daga gidaje ba sai dai duk an san matar da ta haifi wannan yaro za ta iya haifar wani abin da likitoci suka tabbatar akwai sinadarin nan na folic acid wanda a sau da yawa a wurin awon ciki ake bayar da shi dan yellow tablet haka dan karami miligram biyar ko ana warkewa daga wannan cuta likita ya yi karin haske har aka haife shi da wannan kumburi a jijiyoyinsa aka ce sun samu matsala to su waɗannan jijiyoyi fa abin tun daga ciki ne ya samu matsala babu wani magani da za a ce za a yi abin da yake akwai shine a hana ƙwayar cuta ta shiga ta cikin wannan kurji zuwa kwakwalwa wanda za ta iya jawo halakar shi wannan yaro kamar yadda likitan ke faɗi ya kamata mata masu juna biyu su dinga ziyartar asibiti da zarar an samu juna biyu domin kare kai da ɗan tayin da ke cikin cikin su kamuwa da wannan cuta baraka bashir ya amurka daga kano a najeriya